Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله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 daga nan kuma sai a ji shiri na musamman na watan azumin ramadan mai alfarma sai kuma afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gaya zama mun aji labarin duniya tare da muhammad amin ibrahim kyawa labaran duniya farko muhimman kaninsu Iran ta ce hukumar nukiliya ta duniya ba ta iya amfani da kyamarar da ke cibiyar nukiliya ta Natanz ba ƙungiyar hamas ta kira ga falasɗina su yi gangami a masallacin kudus a gobe juma'a yin murabus ɗin shugaba buhari ba shi ne ya fita ga matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta ba in ji fadar shugaban ƙasa ƙungiyar a karo na goma sha biyu ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta kai wasan daga na ƙarshe a gasar zakarun turai yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta ce hukumar nukiliya ta duniya ba ta iya amfani da kyamarar da aka sanya a cibiyar nukiliya ta Natanz ba. Jakadan ƙasar Iran hukumar kula da makafishin nukiliya ta duniya da ke birnin Vienna ya faɗi cewa hukumar ba ta iya yin amfani da faifan bidiyon kyamarorin da aka kafa a cibiyar nukiliyar ƙasar da ke birnin Natanz ba. Wannan yana zuwa ne bayan wani rahoto da aka wallafa da a ciki aka nakalto cewa hukumar nukiliya ta duniya ta kafa wasu na'urorinta a cibiyar nukiliyar iran da ke natanz jakadan na kasar iran a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya muhammad riza gaibi ya kara da cewa hukumar nukiliya ta duniya ba za ta iya isa ga faifan kamarorin da aka kafa a cibiyar nukiliyar ƙasar da ke natanz ba kuma ba zai yiwu a miƙa wa hukumar irin wannan bayanai ba har sai an koma aiki da yarjejeniyar nukiliya ta haɗin gwiwa wato jcpoa har ila ya kara da cewa rahoton da darakta janar ɗin hukumar nukiliya ta duniya rafael grossi ya fitar kamar da abin da ya shafi kayan aiki ne kamar yadda ya daidai da kudurin kwamitin tsaron masar ɗinkin duniya mai lamba 2231 da yake karin haske game da sabon ci gaban da aka samu game da shirin nukiliya na iran ƙungiyar hamas ta kira ga falasɗinawa su yi gangami a masallacin kudus a gobe juma'a rahotanni da suke fitowa daga yankin Falasinu sun nuna cewa ƙungiyar gwarmaya ta hamas ta kira ga dukkan Falasina da su yi cirindu a gobe juma'a masallacin kudus domin rashin amincewa da matakan zalunci da isra'ila suke ɗauka masallacin kudus shine ban alama ta musulunci da Falasinu, amma gwamnatin isra'ila tana ƙoƙarin rusa wannan wuri mai muhimmanci sai dai sadaukarwa da tsayin daka da falastina suke nunawa ya hana ta aiwatar da wannan mummunan manufa a gobe juma'a ce za a gudanar da gangami domin nuna goyon bayan birnin kudus da masallacin kudus da kuma kare shi daga keta hurumunsa isra'ila ke yi isra'ila ta mai yankin falasini ne a shekara ta tara da arba'in 1948 yin murabus ɗin buhari ba shine mafita ga matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta ba in ji fadar shugaban ƙasa wannan yana zuwa ne bayan kira da kungiyar tawan arewa ta yi na shugaban muhammadu buhari ya soka da kan mulki saboda gazawa wajen shawo kan matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta a nasa bangare mai magana da yawon shugaban najeriya garba shehu a cikin wani bayanin da ya fitar ya ce murabus ɗin shugaban najeriya daga mulkinsa ba zai warware matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta ba ya ce hukumomin tsaro a kasar suna iya bakin kokarinsu wajen ganin an shawo kan matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta musamman a jihohin kaduna niger da kuma yankin niger delta ya ce kiraye-kirayen da ake ta yi game da shugaban kasa ya yi murabus saboda rashin tsaro ya isa haka domin yin murabus ɗinsa ba shi ne mafita ga matsalolin tsaro da kasa take fuskanta ba wani lamari ne da ya kai kololuwa da ya daɗe yana sanya damuwa tsakanin al'ummar ƙasar da ya karshe ya nuna cewa ya kamata al'ummar ƙasar sani cewa gwamnati na bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta shawo kan matsalar tsaro da suke ciki kuma akwai buƙatar 'yan siyasa su goyi bayan gwamnati wajen ganin an kawo ƙarshen wannan lamari ta ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran sama da mutane miliyan 250 ne za su fuskanci matsalar talauci a duniya in ji kungiyar oxfam a wani bayani da kungiyar ba da agaji ta oxfam ta wallafa ya wuna cewa hawan farashin kayan masarufi da tsadar makamashi sakamakon yakin ƙasar ukraine da kuma matsalar cutar covid-19 mai yawa ne su jefa miliyoyin mutane cikin matsanancin talauci a wannan shekarar da muke ciki da suke rayuwa ƙasa da euro ɗaya da ɗigo saba'in da biyar a duk rana har ila yau ta bayyana cewa waɗanda matsanancin talaucin zai shafa daidai yake da waɗanda suke rayuwa a ƙasashen Birtaniya, Faransa, Jamus, Spaniya idan a kwanta da waɗanda ke rayuwa a ƙasashen Afirka, yankin Asiya da kuma Latin Amurka wanda dukkan waɗannan ƙasashe suna da cikin waɗanda wannan lamari zai fi shafa. Oxfam ta ƙara da cewa hauhawan farashin kayan abinci zai yi tasiri ga ƙasashe masu ƙarfin talon arziki ciki har da ƙasar Amurka ina kashi biyar na matalauta da ke ƙasar suna kashe kashi 27 cikin ɗaya na abin da suke samu ne wajen abinci. hidi masu hama talauci za a samu sauƙi a ƙasashen Peru da Mozambique inda kashi 60 cikin ɗaya na kuɗaɗen shigarsu suna amfani da shi ne wajen siyan kayayyakin abinci ƙungiyar agaji ta oxfam ta ƙasa da ƙasa ta ce ci gaban da aka samu na tsawon shekaru ashirin da suka gabata suna fuskantar barazanar koma baya saboda yadda yakin ukraine yake ƙara haddasa tsadar makamashi da hana fitar da muhimman kayayyaki zuwa ƙasashen waje kana ya buƙaci a dakatar da basussukan da ake biyan ƙasashe masu tasowa don taimakawa mabukata. a ƙarshe za ku cewa a karo na goma sha biyu ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta kai wasan dawa na ƙarshe a gasar zakarun turai Ƙungiyar ta Liverpool ta samu wannan damar ce bayan da ta yi jiras uku da uku tsakaninta da Benfica a wasan da suka buga a daren jiya. Kuma ta kai mataki na gaba ne da kwallo shida da hudu a gida da waje bayan da ta yi nasara uku da ɗaya a ranar talata ta gabata a kan Portugal. Ibrahim Konate da Sadio Mane da kuma Luis Diaz su ne kan gaba wajen cima kungiyar kwallon ta Liverpool kwallaye. Wannan shine wasa na goma sha biyu tsakanin kungiyoyin kuma Benfica ta zama wadda liverpool ta fi ya haduwa da ita a gasar cin kofin turai kuma ta yi nasara a kan ta har so bakwai bayan da ta kara da chelsea har sau goma sha daya. wannan sakamakon ya sa liverpool za ta karbi bakuncin villarreal a ranar 26 ga watan april da muke ciki kuma ta ziyarci spaniya a wasa na biyu na dab da karshe a safiyar ranar hudu ga watan mayu mai kamawa ta masu saurari kashen labaran duniyan kenan. to yanzu ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zawo firaministan Jamus a Mali. To gaskiya mu abin da zamu ce ma 'yan Mali su kama jikinsu kuma kasiyarta da sojin wata ƙasa su zo su yi sansani a ƙasarsu. Haka zalika mu ma Nijar ba mu yarda ba da wata ƙasa ta zo ta kafa mana rundunar sojojinta a nan ƙasarmu kamar yadda shugaban ƙasa ya mana alkawari a kwanakin baya ya ce zai ɗauki soji dubu biyar a horar da su saboda yaƙi da ta'addanci ta wannan abin da shugaban ƙasa ya faɗi shine mahuta na gode ku tashi lafiya mai magana asai laji omar daga birnin tamagaram na jamhuriyar niger assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana gwalilon ali ana so ku bani dama na yi kira ga kasashe wanda suka tara kimanin dala miliyan biyu a kan za su taimaka da kasashen sahel da ma yankunan wanda suke gefen tafkin chadi sakamakon barazanar yunwa da suke fama da ita ko in ce suke fuskanta ina so wannan kuɗi idan ya zo don allah a taimaka a sa hannun nagari har a sa su hannun mutane adalai wanda za su bika wa talakawa hannu da hannu wanda ba za su ci amana ba to kuma muna kira ga wanda za a ba amana cewa in kuka ci amana fa Allah sai ya tambaye ku domin Allah yana ganin ku in kun ci haƙƙin wani Allah zai tambaye ku haƙƙinsa domin dai dukkan mu ababen tambaya ne abin da muka gudanar a rayuwar mu ko da ba mulki muke ba ko da gidanmu ma sai an tambaye mu to ina gaida kai malam Hassan barka fatan kana ibada cikin cikin koshin lafiya na ka gwani lawan ali game da angon na jihatu alhaji adamu katsin to da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkanmu da warhaka kuma mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne ke yin dubi kan harkokin suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da kuma manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radon BOH da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar da gabatar muku da shi kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id wanda yake shirin jagoran hada center for islamic propagation da ke birnin kanan dabo ta najeriya da zai tashi kan yadda za a samu ato kamala ga yaro in allama ya kimtsa bismillah bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad idan yaro ya samu kamala a tunani da jiki da ruhi da dukkan abin da ya ta'allaka da rayuwarsa sannan kuma gefen sai zamanto ya aminta ya zama mai kyau ya zama ingantacce a lokacin yaro zai kiyaye hakkin iyayensa zai kiyaye hakkin al'ummarsa zai kiyaye hakkin duk wanda ya damfaru da shi hatta da yan uwansa yara da malamai saboda sanin da da ilimin da da kyakkyawar tarbiyyar da ya samu sai mu ganshi salihi wanda al'umma take bukatarsa mu take sha'awarsa a nan ne za mu ga ya kiyaye hakkin iyayensa da Allah ya masa wasiya da shi a suratul ankabut aya ta takwas da suratul ahqaf aya ta goma sha biyar da suratul luqman aya ta goma sha hudu na wasiya da kyautata iyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa su ne ka, su ne wutakka sunan ibn maja juz'i na biyu shafi na dubu ɗaya da ɗari biyu da takwas matsayin iyaye da girman su ya zo a cikin wurare da yawa sosai sahih buhari juz'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da takwas shafi na 197 sunan turmuzi juz'i na hudu shafi na 211 alkafi juz'i na biyu shafi na 162 alhisal shafi na 156 a cikin surat maryam ayu na 32 da 33 da na hudu da na biyar an yabi annabi isa da annabi haya saboda biyayya ga iyaye matsalar bin iyaye da wajabcin kyautata musu a shari'ar musulunci abu ne wanda yake ba boyayye ba biyayya gare su girmama su tsananin kaskantar da kai gare su musamman ma da suke fushi a kwantar da fushin nasu da biyayya da lallashi nisantar saba musu da cewa saba musu babbar kaba'ira ce babban sabo ne hatta da zagin wani wanda zai zage su aka hana manzon Allah ya hana zagin wani don kada ya zagi iyayen mutum shi yasa aka yi umarni da iyaye su kyarta da tarbiyyar yaransu suna ƙanana domin kada su saba musu bayan sun girma imam bakir yana cewa aminci Allah tabbata gare shi babansa ya ga wani mutum yana tafiya tare ɗansa ɗan ya jingina da hannun uban wanda yake alama ce ta rashin girmamawa sai imam zain abidin aminci Allah ya tabbata gare shi ya zamanto baya yi wannan yaron da wannan rashin kunya ga babansa magana har ya bar duniya dastori ma'alim al-hikam shafi na 23 da tofin okol shafi na 85 rusunawa gare su da girmamawa gare su yayin da suka zo da umarnin manzon Allah da yin samir Mumin Ali cewa ka tashi daga inda kake zaune idan babanka ya zo ko malaminka ko da kuwa kai sarki ne. Gural Hikam ruwaya ta 2341 Nisan ta saba iyaye da kyararsu da tir da kalma duk ƙanƙantata wacce za ta bakanta masu ko za ta na muzantawa balantana duka wal billah mu duba alkafi juz'i na biyu shafi na 158 da mallaya darul faqi juz'i na hudu shafi na 408 kaskantar da kai gare su duk cikin halin da mutum yake ciki ko yana cikin fushi ko yana cikin wahala shi ma an yi umarni da kaskantar da kai gare su da kowane yanayi mutum yake Tarihi madinatul munawwara juz'i na biyu shafi na 568 kanzul ummal juz'i na 16 shafi na 473 hadisi na 45512 tausasawa da sanya zuciya da jin zafi na kowane irin abu suka shiga ciki wanda yake ba shi da kyau da wajabcin girmama su da ɗaukaka lamarinsu da rashin ɗaga sauti akan sautinsu kada a ɗora hannun saman hannayensa ya zama shine madaukaka kada kuma a gabata a gabansu ko da yayin tafiya ya zo a cikin alkafi juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas kitab mallah durul faƙi juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da takwas. masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke nan birnin Tehran ni muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda iyaye zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda ko da iyaye sun daki yaro to kawai sai ya nema musu gafara. Da iyaye za su daki mutum ko da yana jin ba su kyauta mishi ba kamar yana jin yana da gaskiya abin da zai ce gafarallahu lakuma Allah ya maku gafara Allah ya ɗaukaka sha'aninku Allah ya maku rahama. mu duba alkafi juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas da kitab malla juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da takwas. idan mutum yana saba iyaye Allah baya gafarta zunubansa Allah yana cewa da mai saban iyaye ka yi duk abin da ka ga dama na biyayya ka sani ba zan gafarta maka ba iliyatul Auliya juz'i na goma shafi na 216 da Rawdatul Wa'izin shafi na 403 sannan daga wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi har ila yau wanda ya bakan ran iyayensa ya saba musu kitab mallah durul faqi juz'i na 4 shafi na 372 da al hisal shafi na 621 ruwayoyi da nuni zuwa gare su zai tsawaita suna da yawa kan wannan babi manzon Allah ya hana ɗa ya ambaci sunan iyayensa da sunansu sai dai ce baba ko umma ko baba ko abba kada kuma ya saki tafiya gabansu kada ya zauna kafin su zauna idan an je waje su ya fara shirya musu wajen zama su zauna sannan idan za a tafi ya fara tashi taimaka musu tashi idan ba za su tashi ba kuma ba su da karfi sosai sannan kada ya sake jawo musu duk wani abin da zai jawo zagi gare su alkafi jisu na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas a dunkule duk wata biyayya da duk wata kyautata wajibi ne ga iyaye matukar ba saban ubangiji ba ne to da wannan ne za a samu albarka da rayuwa mai yalwa da rabauta da arziki domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa duk wanda yake son a dada tsayin rayuwarsa a ƙara arzikinsa to ya bi iyayensa ya sadar da zumuncinsa a wani umarni nasa ya yi umarni da kyautata iyaye har bayan mutuwarsu kyautata iyaye har bayan mutuwarsu wajibi ne akan yayansu ko da mutum yana kyautata iyayensa amma bayan sun mutu sai daina kyautata musu to za a rubuta shi mai sabon iyaye mutumin da kuma suna rayu yake saba musu baya biyayya gare su amma bayan sun mutu na dama ya ringa kyautata musu ya sadaka ya ba su ladan ya karanta Kur'ani ya ba su ladan ya sallah ya ba su ladan da sauran ayyukan alheri da zai ringa aika musu sai a shafe sunansa daga cikin sunayen masu sabon iyaye a mai da shi mai biyayya ga iyaye shi yasa iyaye ko da sun rasu to kada a ce an rabu lafiya har yanzu ba a rabu lafiya ba sai in kai ka mutu ne ka rabu da su lafiya saboda haka in sun rasu in baka ci gaba da yi musu alheri ba har yanzu ba ku rabu lafiya ba a kula sosai da me ma'anar rabuwa lafiya idan yaro ya samu tarbiyya to ba kawai iyayensa ba za mu ga har malamansa ya girmama su domin duk wanda ya sanar da kai harafi ɗaya ka zama bawansa dole ka girmama shi wajibi ne ka girma iyayenka wajibi ne ka girma malaminka ko da ko kai ne sarki a walin la'ali juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da casin da biyu da shafi na saba'in da ɗaya gorar lihikam hadisi na 2341 maniyatul marid shafi na 243 yin kasa da murya kasan murya iyaye malami ma dole a yi kasa da murya kasan muryarsa don haka muna iya fahimta sosai cewa lallai babban asasin nasara shine mai idan muka yi tarbe yara to sakamakon da zai dawo alfanin gare mu ne tun anan duniya sannan ladan lahira yana jiran mu su yi biyayya ga iyaye su yi biyayya ga malamai su yi biyayya ga al'umma su zamanto sinadarin gishirin zaman al'umma su zamanto abin ado ga al'umma wannan ita ce babban nasara wajen tarbiyyar yara na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi to masu raro ga allama ya fara bude sabon kundi a wannan fanni na tarbiyya yaje lokacin namu ba zai bari ba da karshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin sata for slave propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a yammakon rediyon biyu ta wasa da ke nan birnin tehran ni awal kunya na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu ga shirin musamman na watan azumin ramadan mai alfarma wanda shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak ai sauraro lafiya Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين to kamar yadda a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa muka yi bayani a jiya cewa mun kawo ƙarshen tafsirin suratul layl da kuma daidai gwargwado sharhin ayoyin da ke cikin wannan sura suratul layl to amma akwai wani bahasi wanda yake mai muhimmancin gaske musamman bahasin idan muka zo aya ɗin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana dangane da wato al'amura na masu ciyarwa ɗin nan sannan ya kuma yi wasu tsokaci musamman dangane da al'amura na waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa zai sa waɗansu mutane a cikin naran talazza ɗin nan. Saboda haka na yi muku gargaɗi wuta mai balbali. La darja sai matsiyaci. Wanda ya ƙaryata sannan ya ba da baya. To, su wane ne wanda Allah ta'ala zai sa su a cikin naran talazzaɗin nan su ne waɗanda suke suna yin wasu ayyuka na rowa da rashin ciyar da dukiya a tafarkin Allah subhanahu ta'ala sannan Allah ta'ala ya nuna cewa su ne waɗanda suka yi ƙaryatawa sannan suka juya baya Allah allazi kazzaba wata walla to sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wa jannabu hal atqa wa atqa da sannu kuma mai tsoron Allah zai nisance ta. Amma ita wannan naran talazza wutan nan wacce take mai balbali mai zafin gaske wane ne ba zai shige ta ba Allah yake cewa al'atka wannan al'atka shi ne wanda ba zai shiga wannan wuta ba to ba sun anan shi ne akwai daga cikin malaman ahal sunna musamman fakharul razi a cikin littafinsa tafsirul kabir ya yi wani bahasi wanda ya kawo cewa ai abin da ake nufi da al'atika ɗin nan shine abubakar kuma yake cewa wai wannan magana ce wadda gaba ɗayan mufassirai na ahli sunna suka taru a kanta cewa abin da ake nufi da wannan aya ɗin wasa yi janna buhal al'atika ɗin nan shine abubakar sannan wai ya ci gaba da cewa wa'alam sannan ku sani cewa anna shi'ata bi asrihim yunkiruna hadhihi riwaya ku sani cewa wannan maganar fakhrul razi kenan yake cewa wai ku sani cewa yan shi'a gaba su suna inkarin wannan riwaya din wa yaquluna annaha nazalat fi haqqi ali bin abi talib alayhi salam suna cewa ne wai wannan aya ɗin ta sauka ne a bisa dangane da Ali bin Abi Talibin. To shi bayanin da yake nan shi Fakhrul Razi ya kuma ciro irin wannan bayanin. Dangane da abubuwan da shi Fakhrul Razi yake faɗa lallai abin da ya kamata mu fahimta shine cewa idan mutum yana ɗauke da wani tunani nasa na kansa sannan yana neman yadda zai ciro tunanin ya sa shi amma sai amfani da ayan alkur'ani domin ya sa wannan tunanin to wannan shine abin da wani abu wanda bai dace a ce mutum ya yi shi a cikin al'amura na ayoyin Allah subhanahu ta'ala ba domin shi fakar razi da ya kawo wannan sai yake cewa to su 'yan shi'a wai abin da suke faɗa cewa ai dangane da ali ne kaga wannan wani abu ne na kawo fitina tsakanin ahalin suna da shi'a wanda shi fakharul razi shekul mushakkikin yake nema ya yi dangane da wannan bayani hamma ya ci gaba da cewa wa inna ma qulna innahu la yumkin hamluha ala ali bin abi talib zalimin sai yake cewa mu wato su ahli sunna shi dai fakharul razi wai yana cewa ne ba za a iya daukan wannan aya din a dora ta akan Ali bin Abi Talibin ba sai yake cewa annahu qala fi sifati hadha al-atqa wai saboda Allah ta'ala a cikin siffa ɗin wannan atika din Allah ya ce wa mali a hajjin inda min ni'matin ce tun da Allah ya ce babu wata ni'ima da a wajen shi wannan wanda yake atika din wanda yake cewa za a iya sakawa wannan ni'ima ɗin da aka yi masa to sai yake cewa wai wa hadhal wasf la yasduqu ala ali bin abi talibin wannan siffar ba za a tabbatar da ita akan ali bin abi talibin ba saboda mai fakarun razi sai fakarun razi yake cewa li'annahu kana fi tarbiyyatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda shi ali ya kasance a ƙarƙashin tarbiyya din annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'annahu akhadhahu min abihi domin manzo ya ɗauki ali daga mahaifinsa wa kana yut'imuhu wa yasqihi kuma ya kasance annabi yana ciyar da shi yana shayar da shi wa yaksuhu wa yurabbihi kuma yana tufatar da shi yana kuma bashi tarbiya wa kana rasulu mun'iman alaihi saboda haka kenan annabi ya kasance yana yin ni'ima akan ali kenan ni'imatan yajibu jaza'uha ni'imar da yake wajibi ne a saka masa wato a saka wa annabi wannan ni'ima din amma abubakarin amma shi abubakar falam ya kullin nabi alaihi salatu wasalam ni'ima duniyawiya shi kuma abubakar babu wata ni'ima da ainihin annabi ya masa ta duniya bal a'a sai dai ma a ce abubakar kana yun fiƙo alar rasul sai dai ma a ce abubakar ne ya kasance yana ciyar da wani abu akan manzo yana ciyar da manzo yana bayar yana ciyar da dukiyarsa ga rasulullah to wannan bayanin ba bayani ne wanda ya kamata mu ɓata lokaci mu yi bayani kai ba amma mu abin da ya sa muke so mai tattauna akan wannan saboda mun riga mun fito da sababin nuzulin wannan aya din tun farkon wannan tafsiri to da muka zo daidai wannan nukta din saboda wani abu ne wanda fakarun razi ya yada shi a tsakanin ahlus sunna da shi da waɗansu da suke bin wannan tafarki nasa wanda in ka duba bahasin za cewa bahasi ne wanda yake ba shi da alaƙa da sababin nuzulin aya ɗin me yasa kuma aka kawo shi to wallahu alam to anan ne ya kamata mu yi wani bahasi cewa waɗannan wannan ƙoƙarin da ake yi domin a tabbatar da wani abu a cikin ƙwaƙwalen jama'a sannan al'amari ne wanda yake cewa bai cancanta a dinga ɗaukan wani maganganu ana ɗorawa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda kwata-kwata ba shi da alaƙa da mukamin manzo ba sallallahu alaihi wa sallam wannan bayani na fakhrul razi ya kamata duk mai son bincike ya koma tafsirin fakhrul razi a tafsirul kabir mujalladi na 31 shafi na 205 zai ga irin wannan bayanin da shi fakhrul razi yayi akan wannan to amma shi da yake cewa wai gaba ɗaya malaman ahli suna sun tafi akan wannan bayani to wannan ma ba gaskiya ba ne akan cewa wai wannan aya ɗin ta sako ne al'atika wasai jannabu al'atika ta sako ne akan abubakarin to wannan magana cewa wai duk malaman ahli suna masu tafsiri sun tafi akan haka to wannan ba daidai bane domin kuwa akwai kurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo riwaya daga ibn abbas dangane da sha'anin nuzulin wannan aya shi ma ya kawo a ciki cewa suratul layin ta sauka ne gaba ɗayanta dangane da abid dahda wanda wannan abid dahda ne muka bayani tun farko wanda ya je ya sai dabino ko kuma bishiyar dabino dinnan daga wanda ya ki bawa manzo wannan bishiyar dabino shi abin da hada ya je ya saya ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi kuma manzo ya ci ya lamince masa zai bashi bishiyar dabino a cikin aljanna to wannan abin da hada din shi ne Allah ta'ala yake mana bayanin hakikaninsa bayan ya yi wannan infaƙi ya yi wannan ciyarwa shi ne Allah yake bayaninsa wasa yujannabu al'atiqa yake bayani akan wannan bawan Allah da saboda haka menene alakan kuma a ɗauki wannan aya ɗin a ɗaura ta akan abubakar a ce shine to in aka bibi maganar za a ga cewa lallai magana ce wacce take ana nufin wani abu a cikinta domin in ka ce wannan bayanin shine abin da yake tafiya to wane ne kuma al'ashka din tun abubuwa biyu ne Allah ta'ala ya kawo a cikin suratul layl akwai al'ashka akwai al'atqa in ka ce abubakar shine atqa to wane ne kuma al'ashka din amma in ka tafi a kan cewa lallai abid dahda wanda ya kawo bishiyar dabino nan ya je ya siyo ta ya ba da bishiyar dabino guda arba'in aka ba shi guda ɗaya ya zo ya ba manzon Allah shine daga baya Allah ya sako da wannan ayan a kansa Allah ya ce wannan al'atka ne allazi yu'ti malahu yatazakka kuma gashi ayan suratul layl dama a kansa aka ce abubuwan sun faru to al'ashka shine wancan wanda ya ciyar da dabinan na ya ciyar da dukiyarsa a kan tafarkin Allah ta'ala saboda haka abin a fili yake sannan magana ta biyu shine cewa duk wani magana da na cewa wai malaman shi a gaba ɗaya sun yadda kuma sun tafi akan wai ayan ta sauko ne akan ali bin abi talibin wannan ma ba gaskiya bane domin akwai malaman tafsiri da yawa daga malaman shi'a wanda suka kawo sababin nuzulin wannan aya akan cewa abid da ta sauko a dangane da shi shine sababin nuzulin sura din ba wai sura ɗin ta sauko ne akan Ali bin Abi Talibin ba babu wani ittifaqi na malaman shi'a da aka tafi akan cewa wai ta sauka ne akan Ali bin Abi Talibin kuma ma bayani da ya zo a cikin wani abu akwai hadisi da aka rawaito daga Imam Sadiq alaihi salam cewa al'atika ana nufin shi'atu Ali wa atba'ihi alladhi yu'ti malahu yatazakka kuma shine Amirul Mu'minin alaihi salam wannan ba yana nufin ainihin sababin nuzulin ayan bane ana kawo misali ne akan irin misdaƙi misdaƙi na irin waɗanda suke da wannan ainihin siffofi ɗin amma ba yana nufin cewa sababin nuzul ba ne saboda ka babu wani ittifaƙi malaman shi a da suka tafi a kai na cewa wannan aya ɗin ta ko kuma wannan ainihin sura ɗin sababin nuzulin ta shine ali bin abi talibin babu wanda ya magana anan saboda haka irin wannan abubuwa ɗin ma'ana ce wacce take nuna cewa lallai al'atka ba yana nufin mafi takawan jama'a gaba ɗayansu ba a cikin ainihin wannan sura ɗin abin da ke nufi mai takawa shine nan abin da wanda yake ciyar da dukiyarsa a tafarkin Allah to sannan in aka tafi akan cewa al'atka abubakar ne to a lokacin manzo ne dai wannan ainihin aya ɗin ta sauka to wato kenan al'atika idan ya zama mafi takwa shine ma'anarsa kamar yadda su fakar razi ya tafi a kai to kenan shi abubakar ya mafi manzo kenan takwa kenan a wannan lokacin shine zai kasance al'atika tunda a lokacin da ta sauka ya manzo yana da rai yana tare da al'umma a wannan lokacin to kaga wannan ma babu wani wanda zai yi wannan magana din babu wanda zai tafi akan wannan aya ɗin, domin dukkan wasu abubuwa da suka kasance a cikin al'amura na takwa ai manzo sallallahu alaihi wa shi ne kan gaba akan takawa fiye da dukkan wani dan adam a duniya nan baki ɗaya. to saboda haka idan wasu abubuwa da bani umayya suke dasawa na kawo rabe-rabe tsakanin musulmai irin malamai irin su fakharu razi su kuma su ci gaba da yada wasu abubuwan da ba na gaskiya ba a cikin al'umma to kaga wannan ba inda zai kai musulmai a tafi akan doron abin da aya ta yi magana a kai tafsiri da ra'ayi domin mutum yana da kwakwalwa da tunanin cewa wannan kwakwalwa ta zai amfani da ita ya shigo da wani abu wanda ko da ko ba haka bane domin ya karkatar da mutane akan hakikanin ma'ana din da aya take tafiya to kaga wannan wani abu ne wanda yake ba daidai ba to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to yanzu ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu saurari barkanmu da hutawa da kuma fatan kowane lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan haɗa la yau barka mu saka sadawa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi yawa fannonin su sani ba irin sanin shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a cikin wannan shiri namu za mu taɓo butun nan ne na harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin ƙasa da taso daga abuja zuwa kaduna a ranar litinin da daddare wanda ya sa hankalin jama'a 'yan najeriya suka tashi ya kuma sa su cikin fargaba wanda ni awar kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi. gwamnan jihar kanuna a arewacin najeriya na so da rufa'i ya yi barazanar cewa shi da sauran gwamnonin yankin za su ɗauko sojojin haya don kare rayukan mutanensu idan gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari ta kasa kawo karshen harharen 'yan fashi a yankin domin tattauna wannan batun na harin da 'yan bindiga suka kai kan wannan jirgin ƙasa mun gayyato mejo yahaya shinko mai ritaya wani masanin tsaro a kadonan najeriya to mejo in ka duba abin ne faru 'yan kwanaki kaɗan na harin da aka kai wa jirgin ƙasa nike zuwa daga abuja zuwa kaduna da mutane biyu sun yi maganganu haka masu ɗan nauyi kuma dukansu 'yan jam'iyyar apc ne masu mulki ya za ka auna maganin mutanen guda biyu da gwamnan kaduna da kuma minista ameci fara da shi amecin to a na gaskiya maganganun da shi ministan sufuri ya yi akwai kusan in ce alamu na ko in kula daga ita kanta gwamnatin tarayya kenan domin ya kamata a yi da shi minista ne kuma su yan majalisar zattarwa na gwamnati wannan magana da yanzu ke yi daga baya a ce an gabatar da ita a wannan majalisa kuma sun san da ita irin abin da ya kamata a tanada na kudade domin a sa na'urorin da za su iya hango ko sun wanda duk ya zo ya yi wata banna a wa'annan titunan jirage a ce an iya sa wa'annan kuɗin kuma an samar da wannan abin da ake bukata domin tsaro ne kuma ana tsaron lafiya da dukiyar jama'a ba abin da za a ce ya yi tsada wurin a aiwatar da shi musamman muna sanar da cewa wannan hanya ta jirgin kasa ba wai ta sauke wa mutane sufuri ba ne kadai a'a hanya ce kuma ila yau ta sama wa gwamnati kudaden shiga to zai kenan ashe ko ta hanyar jiragen kar aka ta'allaka neman kuɗin da za a yi aikin ashe za a samu irin abubuwan da za a sa na dai kenan na biyu muna da masaniya kuma su ma hukumomi suna da masaniya cewa irin wannan hari yana iya tasowa a yaushe a ƙasar da ake da ƙalubale irin wa'annan musamman wata shida zuwa bakwai can baya hukumomin tsaro na abin da ake cewa national civil defense sun fitar da wata sanarwa wadda ta kara da kafafen yada ah, labarai na zumunta cewa an hangi wa 'yan bindiga da suke yi wa hijira daga arewa maso gabas wato kamar 'yan boko haram kenan da iswa kuma suna tarewa ne a ah, kan hanya tsakanin abuja zuwa kaduna to wannan bayani ne na sirri da aka fitar ma kowa ya sani amma aka ce jama'a har an kawo irin wannan yanayi gwamnati wata ta mataki ba to kaga irin wannan akwai sakaci na aiki. to da sai mun kuma kan magana shi gwamnan kaduna yan rufa'i akan maganin da ya masu ɗan nauyi haka. to shi malam nasu yan rufa'i dama ya daɗe yana maganganu kusan irin wa'annan amma duk maganganun da yake yi a ƙarshe kuma suna cin karo da juna ko yana tukka da walwala ne duba da cewa muna sanakan hakika a irin kundin tsarin mulkin najeriya gwamnoni ba su da wani karfi na su amfani da rundunar soja ko na 'yan sanda ko su ba su wani dole sai abin da gwamnatin tarayya ta yi to amma a inda suke so su yi abu na san rai suna neman yardan gwamnatin tarayya kuma ta sahale musu su yi amfani da sojojin zarafin mutane ko su yi amfani da 'yan sanda su yi abin da suke yi musamman abin da ya shafi gudanar da gwamnatin su don su samu su biya waɗansu bukatu nasu daga sanda aka fara samun matsaloli na tsaro a jihar kaduna gwamnan jihar kaduna ya kasance mai cika baki da neman ya nuna shi da matakin da yake gani ya kamata a ɗauka wanda yake kuma da shi yana da iko ya hakan da zai yi to amma duk da haka abin da ya tana ce maganganun shi ma suna cin karo da juna shi ne ai ya ɗauki waɗansu matakai a jihar kaduna waɗanda yake gani su ne za su kawo maslaha akan abin da ya shafi rashin tsaro inda har hana cin kasuwanni suka yi suka hana a rika mu'amala da hukumomi suka yi zaman su har zuwa sai da wani abu na biyu ya faru kuma a bayan ma wani abin ya faru na biyu daga cikin abin da zai ba jama'a mamaki shine an tafi da mutane da yawa ana cewa ba a san inda suke ba sai gashi daga baya sun fara kiran waya ana neman yadda za a yi a sasanci da 'yan bindigan da suka kama su na karban kudin fansa to bangaren gwamnatin tarayya da tuntuni suke magana ana rajistan dukkan kati na waya na 'yan kasa da niyan dan a rika sanin daga ina kira yake fitowa wanda yake in na laifi ne za a iya bin mai laifin nan a kama shi to har zuwa yau ba mu ji matakin da gwamnati ta dauka ba kamar yanzu kenan wannan tanade-tanaden da ake yi na karban bayanan mutane wanda ake cewa ni kamar bai tasiri ba ma an haɗa shi da lambobin sadarwar mutane domin in dai ko cikin najeriya mutanen nan suke kuma har a ce gashi zuwa yau ana ta ciniki yadda za a yi a karɓo su to kaga kenan ta nama gwamnatin najeriya ta gaza kuma ya kamata ta fito ta bayani da ya amfanin tattara irin wannan bayanai da take yi daga jama'a. to mejo shi wannan gwamna na jihar kaduna ko maimakon da yake masu wanda ka fara yin su ɗaya daga cikin su shine ya ce za a iya ɗauko sojin haya to kana cewa ba su da iko yan sanda da kuma soji har sana da iko na da ko haya daga waje akan wannan matsala ta tsaro gwamnan jiha bai da hurumi bai da hanyar da zai dauko sojojin haya daga wata kasa suka kawo su cikin gida bisa dalilai na doka alal misali daga kundin tsarin mulkin najeriya hukumar gwamnatin tarayya ce kadai da kuma sahalewar 'yan majalisun dokoki na kasa suke da hurumi su sa hannu akan duk wani abu ko doka da ta shafi mu'amala da makamai so sojan hanyar da duk za a dauko ko ai za a dauko shi da makami ne to gwamnatin jiha ba ta da hurumin da za ta sa a shigo da wani makami ne sarrafa kansa cikin kasar nan face gwamnatin tarayya kuma ita ma kanta gwamnatin tarayya akwai hanyoyin da ake bi ba haka nan kawai ba ne sai an bi doka abin da doka ta tanada kan mu manta cewa a tsarin mulkin ko da mota mai sulke ma'ana ko da mota wadda harsashi zai huda wadda gwamna ko shugaban kasa zai shiga ba a iya shigo da ita kasar nan dole sai da sahalewan mai baiwa shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro sai sun yadda sun san za a shigo da ita ne za a yi da ita to balle ka je ka ɗibo wasu sojoji ka ce kai kana gwamna za ka zo ka kawo su don su magance wannan al'amari wannan duk burga ce kawai yake yi kuma alamu ne na duk ganin cewa irin matakin da suka ɗauka bai yi tasiri ba shi yasa yake ganin kamar in ya kawo wannan magana a yanzu za ta iya wanke shi a fuskar mutane ko kuma a gaban jama'a to da lokacin cewa wannan hari boko haram ne suka shirya wannan hari sai kuma ke cewa daga baya sun hada kai da masu yan fashin daji hada kai kamar wannan cewa ake sun sun sun tubu dinnan akwai na maiduguri kawai duk kawai kame kame ne kawai ba gaskiya ba ne. to ni dai bisa bayanan tsaron da muka sani na can baya an riga an faɗi cewa lallai lallai yan boko haram da su da yan Iswa suna ta yin hijira suna biyo hanya suna towa har suna tarewa a wannan yankuna kuma duba da irin yadda wannan hari yake za ka san cewa to zai wahala a ce 'yan fashin daji ne kadai na ɗaya kenan na biyu kuma za ta iya yiwuwa mutane suna tunanin cewa 'yan fashin daji ne ba don kuma saboda maganar tuntuɓa da aka fara na a bada kuɗin fansa saboda su 'yan kungiyar boko haram da 'yan iswa ɗin nan ba a san su da magana na karban kuɗin fansa ba to amma a bisa dalilai na bukatu sa iya yiwuwa su fara neman kudin fansan ko ba komai don su kara karfafa kansu a wannan yanki in ya so daga bayan sun samu zama sosai sun samu irin abin da suke bukata kila sai su daina magana karɓar kudin fansan amma kowa ya san irin wannan hari ne da aka kawo ba irin hari ne wanda 'yan bindiga can suke kaiwa ba da yawa 'yan bindigan nan an san za su zo ne a mashira su zo su yi abin da za su yi sannan kuma su tafi in ma mutane za su ɗauka su ɗauka amma a wannan ana ji yadda wasu fasinjoji daga cikin jirgin suke faɗan cewa an zo da motoci ne ma an ajiye su a kusa inda aka kaɗa mutane aka zuba a motocin nan aka tafi da su kaga wannan ya sha bamban da irin abin da su wa'annan yan bindiga a fashin daji suke yi wa'anda sau da yawa an sun ɗauka suka tafi da su akan babura ne ko su sa mutane ake tafiya a ƙasa har zuwa inda suke so suke mutane. To, Mejo da karshe. ita eh, wannan gwamnatin fa gwamnatin siyasa ce da cewa janar ne yake shugabancinta ana nan kamar cewa nan da lokacin da su bar gwamnatin nan za su yi wani abu akan tsaron nan kuwa ya danganci yadda suke so don bisa alama waɗansu har sun fara ma tunani ba ma mutane haka kawai ba har da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi wani magana can baya da suke tunanin cewa suna fargaban a wasu yankuna ba za a iya yin zaɓe wannan kaga ya nuna musu kenan kamar su in aka barta a haka aka tafi a haka gwamnatin da take ganin za a zo ne a mai gurbinta da wata gwamnati wadda ba ta wannan jam'iyya ba ba za su ci a tafi a haka ba shi yasa muke tsammanin lalle-lalle akwai dalilin da yasa ake jan kafa akan maganar tabbatar da tsaron nan yankunan da dai ake da maganar rashin tsaron nan za ta ga cewa musamman a arewa wurare ne da suke da yawan kuri'a wanda a ƙarshen haka ce ba za a yi zaɓe a wannan wuraren ba musamman a yanayin da muke gani ita gwamnati ya ci tana cewa ta karkata kujerar ɗan takarar su ya fito daga kudu karshen ta 'yan kudu za su yi ruwan kuri inda mu a arewa za mu iya yi ba saboda rashin tsaro. masu sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani lokacin a maimakon mejo hayashin kumirtaya wani masanin tsaro a kaduna nigeria ni awal kundin shirin da gabatar nake cewa sauran jikon to da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da kafin ban kwana da ku baki ɗaya muna ga ta kuzura shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu